haɗari ne mai mota ya buge shi yana saman keke da ya buge shi kayan mutane su kawo yadda ya hito ya gai halin da yake ciki sai ya ɗauka shi ya kaɗa shi nan kwalbati cikin gota sai ya tsere ko da mutane na taho ba a san shi ba ba a san shi ba sai ga makwabci ne ya taho sai ya ci ya san shi shi ya ɗauke shi an ka tafi an ka kai shi asibiti nmc da an ka kai shi nmc kwanan mu biyar can sai sun ka tura mu sokoto da sun ka tura mu sokoto an ka tahi an ka yi aune aune da hoto sai sun ka ce kuma hayo waje sai an yi wani hoto wanda aka gane matsalar shi in ta aiki ce a mai aiki in ta magani ce a aza shi ga magani mu kuma ba mu da hali ko abin da muka za mu ci muna nema da ko zuwa sokoton da an ka yi mutanen arziki na yi karo-karo an ka kai shi duba na komawa balle a koma a masu kallon mu hakika labarin nan dattijo labari ne mai ban tausayi wanda ya kamata ce al'ummarmu a fito domin a taimake shi wannan dattijo dai a da lafiyar salau dare daya ya dawo wurin neman abinci a allah jirage shi da jarabawa inda wani mai babban mota ya buge shi wanda bayan ya buge shi ya kuma ɗauke shi jiwa a cikin rami a tunani ma ya kashe shi wanda alhamdulillahi al'umma sun hagan shi an ka ɗauko shi an hagan shi an kawo shi gida sun hara zuwa ta asibitin da ake kira Federal Medical Center a nan garin Gusau jihar Zamfara daga nan an kai a wani an ka kuma tura su a Sokoto ko kuɗin zuwa Sokoto ma sai da an kai tarbaci a can inda yake eh, kasuwanci an ka samu an ka hada masu dubu ɗari sun ka je sun ka wani hoto a wata a nan asibitin horaswa ta usman dan fodo university teaching a hospital da ke sokoto wanda tun a nan kudin na kare dubu ɗari din wanda dole dole ya sa sun ka dawo gida. yanzu haka wannan dattijo sai an kwanta sai an tayar abincin da za su ci babu shi balantana ma a yi maganar a kila a je asibiti mun sani cewa kudin da na ba Allah yake nema domin a yana aiki suna da dan nauyi kila sai dai a ce kila dubu ɗari ruwa haka amma mun sani cewa da dama muka dora bidiyon al'umma da naira hamsin naira ɗari ɗari biyu da kukan turo akan tara makudan kuɗi ba ma miliyan guda ba miliyoya domin taimakon al'umma to wannan bawan allah na ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane da sun ka cancanci mu taimake su mu taimaka domin ceto wannan dattijo wanda yanzu haka bai iya makai ne komi sai an kwanta sai an ta abinci ma sai an bashi kuma abincin da za a ci ma a gidan babu shi a duk wanda ya ga wannan bidiyo yana son ya taimaki wannan bawan allah kai tsaye zai iya zuwa annan unguwa tasu ta a janyau ta gabas ko kuma in ce titin gidan hamstow. a da ke nan a bayan gidan dawa a nan cikin garin Gusau a jihar Zamfara. Haka zalika ga wanda ya ga wannan bidiyo yana da halin da zai taimake shi yana son karin bayani zai iya tura tallafi ne a wannan asusun ajiya namu na banki mai suna mai biredi media kwanzal a bankin uba mai lambobi kamar haka duk wanda ga wannan bidiyo yana so ya taimaki waɗannan bayan allah kai tsaye zai iya a kiran lamba da muka faɗa a sama ko kuma kila tura tallafi ne a wannan asusun ajiya namu na banki mai suna mai bire da media kwanzal bankin uba e. mai lambobi kamar haka ɗaya sifili biyu shida shida shida shida bakwai takwas sifili shida allah shi ba mu ikon taimaka mu wannan bayan allah a naira guda in ka turo ka taimaki wannan bayan allah haka in ma baka da hari ko sharan da wannan bidiyo za ka yi domin a samu al'umma su taimake shi allah ya ba mu ikon taimaka mai a ga cikakken zanta da mun kai da mai ɗakin sa kasancewar shi bai iya magana kamar yadda ya dace Allah ya ba mu ikon taimaka masu. Sule Ibrahim. Shekarun kana? Saba'in. To baba ga ka kwanci a wannan wani sai an kwanta an ta ya faru? Kike mun ga ɗaukar da na haure ni nawa. Sai ka misalin ƙarfe goma. Zan jira nan mai mota. ya buge ni sai da ɗauko da ka daga tiyo cikin na cikin kwata ya wucewa ta yi wanda Allah ya taimaka ma makwabci na wanda Allah ya makwabci na ya gana ana wani ne wani ne ya ce a makwabci na ne shi an kawo shi an kawo shi ya ɗauko ni ya kawo rakiya shekarun kina sittin ya kuke Allah mai gida na ne gashi mun ga sai kun kwantar da shi sai kun tayar da shi dama haka yake ko me haru a'a ba haka nan yake ba me ya haru Haɗari ne mai mota ya buge shi yana saman keke da ya buge shi kayan mutane su kawo yadda ya hito ya gai halin da yake ciki sai ya ɗauka shi ya kaɗa shi nan kwalbati cikin gota sai ya tsere ku da mutane na taho ba a san shi ba ba a san shi ba sai ga makwabci ne ya taho sai ya ci ya san shi shi ya dauke shi an ka tahi an ka kai shi asibiti nmc da an ka kai shi nmc kwanan mu biyar can sai sun ka tura mu sokoto da sun ka tura mu sokoto an ka tahi an ka yi auna auna da hoto sai sun ka ce kuma hayo waje sai an yi wani hoto wanda aka gane matsalar shi in ta aiki ce a mai aiki in ta magani ce a aza shi ga magani mu kuma ba mu da hali ko abin da muka za mu ci muna nema tunda ko zuwa sokoton da an ka yi mutanen arziki na yi karo-karo an ka kai shi duba na koma balle a koma shi ne muka neman taimako ga al'ummar annabi fi sabilillah yanzu nan shi shin karewa ya ko kuma me yayi to ba mu iya ganiya tun da dai mu dai tun da an ka kai shi haka yake hannuwan ga ba dori ko motsi ba sai mm. ƙafafuwa haka nan mm. to sai yanzu ne ma ya kaɗan ɗaga hannuwan mm. ƙafafuwan kuma sai in ya ja su haka in ya ja su kayan a maishe su ƙwangewa suka yi su kame kakin ga an kira ici haka suka yi me hana ko kuma asibiti rashin halin kuɗi wani zai ga wanga bidiyo su ya taimake ku me a sunan wannan unguwa to mu dai ga munan wajen titin hamsutu nan tsallaken eh, an ka wuce ke gada wurin janya ta gabas eh hannunta ba mm, ko in ce bayan wajen gidan hatsi wajen gidan hatsi ko eh to wani zai ga wannan bidiyo su ya taimake ku a bayan gidan hatsi a nan cikin garin ku soja zamfara ku. Eh. to wani kira za ku ke ga al'umma na duk wanda ya ganga bido ya hito ya taimake ku domin ceton rayuwarku domin ku hita daga cikin wannan matsi da kangin rayuwa da kuke ciki muna neman taimako ran allah muna taimako ga jama'a ga al'umma annabi duk wanda allah ya hore ya taimaka mana fi sibilillahi